me lokacin da aka ce babban sallah ya karatu a irin wannan lokacin akan gudanar da hada-hadar raguna da sauran kayan dabbobi to a daidai lokacin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a gudanar da bikin sallah babba al'umma mabambanta sun ci gaba da tofa albarkacin bakinsu musamman game da yadda farashin raguna ke hawa a wannan karan wasu daga cikin masu sana'an sayar da rago suka ce farashin ragon ya ninka fiye da na bara mun garzaya inda muka ji ta bakin wasu daga cikin masu siyan wayannan raguna sunana muhammad sanir gacikun to ragon da ya gashi nan farashin sai a hankali ka san shekarar yadda take zuwa kusan kowane shekara zaka ga da yanayin yadda ake fuskantar kai a mutane na son yin lanyan kamar yadda aka saba to amma kuma a wannan yanayi da ake ciki kusan al'amarin sai dai addu'a eh to ai ka san ba ma rago ba kusan tunda aka fada wani yanayi farashin abubuwa ma sun hau bare raguna yanzu da ake ganiyar lokacin sa na layya kusan duk kowane shekara zaka ga ababen su kan kara hawa to a wannan shekaran ma gaskiya ababen sai dai godiyar Allah to zaka ji rago naira dubu hamsin naira dubu arba'in sai zuwa sama zaka ji hadda akwai ragon dubu ɗari uku da na gani so kaga rago ya koma tamkar saniya to kaga al'amarin gaskiya sai dai addu'a ba za a yi layan ba kenan a to inda za su yi layan da gaskiya za su dan tattaba masu karamin karfi kuma daga 30 nan zuwa 40 wanda ya dan kokari ya sai koda na 50 amma kaga wa'annan wa'anda suka je saman nan gaskiya sai dai al'amarin kawai sai dai mu ce sai dai salatin annabi kawai to kaga duk wanda yake da ma dubu talatin ko arba'in ma bai ma so laye ba sosai haka masu sai da an suke faɗi kusan kullum to ka gani sunana hajiya halima wallahi gashi dan na zo dai malam nayi yawo nayi yawo har na gaji sai na ce gara dai in zo wurin kwastom nama na da na saba sayan ragu gashi nan dai wanda muke cinikin da yanzu suna ce mun sun ce fa da hamsin eh amma sun ce za su rage min inda zan iya sayan ragon to ya kike ganin farashin ragon da bana eh to gaskiya farashi ya tashi sosai ba kamar shekara da ya wuce ba amma abubuwa ne sun yawa kasan kauye ma baka isa ka je kauye ka sayi dabbobi bane yanzu su kansu ma suka ce za su je su sayi eh, dabbobi tsoro suke yi so kaga mu kuma da muke nan muna son mu saya amma ga shi dai abin da ya sai a hankali allah dai ya rufe asiri to daga bisani kuma muka ji ta bakin wasu daga cikin masu sana'an siyar da ragon sunana shamsuddin amma an fi sani na da dan magaji farashin ragona kowane rago da kuɗin shi kamar wanne kenan eh kaga yanzu kamar wannan gashi naira dubu tamanin naira 80 eh sai kuma wanne shi kuma wannan shi kuma wannan ragon naira dubu ɗari biyu kamar wannan eh, dubu ɗari biyu eh wanda a wancan shekaran wannan bai wuce dubu ɗari ba eh, sakamakon man fetur haka da sauransu duk abin da ka siyo a kudin mota ma sai ga kudin kusan rago ya tashi ma gurin dubu goma guda daya a kudin mota kawai shi kuma wannan gashi naira dubu ɗari da tamanin a bara wannan bai wuce naira dubu tamanin ba gaskiya ya ninka ga wani dan ƙaramin rago nan eh. shi kuma wannan eh. shi ne muke an san dubu hamsin a kan shi sai wannan eh. gashi naira dubu saba'in ne sai tinkiya wanda a wancan shekarun wannan tinkiyan wannan tinkiyan muna sayata naira dubu talatin eh. amma yanzu wannan tinkiyar naira dubu sittin da biyar take gaskiya tsakani ga Allah wancan shekarun uwar haka ma ba mu da raguna dan sun kare gashi amma yanzu har yanzu muna da ragunan kuma babu masiya mutum ko ya zo ya je yanayin kuɗin sai dai ya haƙura in dai ba irin manya da suke zuwa su ɗan sai ɗaya biyu wanda za su kyautar ba wallahi kasuwan ya ja baya sakamakon tsadan abubuwa da tashin man fetur to ka san yanayin rayuwa komai yadda ka same shi yau ba lalai ka same shi gobe ba to amma dai abin da muka fi tunani wannan karin da aka samu na man fetur shi ne dai haifar da wannan abubuwan na bello kabiru ergaya sana'a ta sana'ar rago gani a cikin ta kuma kirin kicin to alhamdulillah kasuwa ba abin da za mu ce dai mu cewa allah mun gode kuma kasuwa gaskiya ba kamar baya ba cinikin ba sosai ba ba za mu ce ane ba ba za mu ce ba ai ba amma muna addu'a Allah ya sa ko Allah ya hore masa abin da zai zo ya saya hada hadan ba sosai ba gaskiya eh ya danganta da yanayin da ƙasa take ciki rashin kuɗi da kuma tsadar dabba dabba kuɗi shine ita ya siya ta tsada in ya tashi sayarwa ma dole tsada zai sayar ya yanayin farashi rago gaskiya eh rago da farashi gaskiya ba mu farashi ya danganta har na dubu ɗari biyar akwai eh kamar wannan dai gashi dubu ɗari da sittin wannan wannan da sittin wannan biyu da goma wannan biyu biyu da hamsin da hamsin wancan da hamsin rago ya danganta da yanayin rago sai an gan shi ake sanin kudinsa a bana ya fi farashi gaskiya kamar wannan da kace wannan nawa wannan 210 to a farashin bara kamar shi nawa yake gida aka eh bai fi tamanin ba haka zuwa 170 me kake gani ya kawo tashi tsada abinci abincin dabobin da tsada dabobin kansu da kuma abincin mutane da mota mota bara mun biya dubu ɗaya bane dubu uku abin da muke biya kenan kaga dai akai yake za ka sai dusa da kowa ka haɗa ka bai dabba kuɗin ya ninka ina sayar dabbobi da tsaye komai kuma tun kafin abin da ba a sa ba inda dabbobi ne ina yin su hakan sai nan eh alhamdulillah fashi dai kuma ta wani gefen za a ce sauki ta wani gefen kuma za a ce ba sauki ka san ne ka samu abu domin Allah fi sabilillah kasuwa tana da wannan akwai abin da spire shin garanti za ga ya huta akwai abin da garanti bai huta ba za mu samu sauƙin shi alhamdulillah mun gode mu Allah karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji da ya cibi gari ya waye ya waye dukan duna yayewa